الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم biyu ga watan abinan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ko? talatin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babun rika Walgar's da daba bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم باب الركاب والغرز للدابة باب لكافة دكما تجي لكافة كدبة شي ركاب لكافة لنا نرى كمي ركافة ندوكي شي ركاب shi كما garas likafa na rakumi wanda mutum ke takawa in zai hau rakumi ko wanda كي ke takawa زي zai hau نعم حدثني عبيد بن إسماعيل أن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر بودك نافي دك ابن عمر الله يقارى مبيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu kana idza adkhala rijlahu fil gharz lalle ya kasance in ya shigar da kafan shi a cikin likafa wastawat bihi naqatuhu qa'ima kuma taguwansa ta daidaita da shi a tsaye A halla. taguwarsa ta daidaita da shi a tsaye a halla min indi masjidi hulaifa. sai ya yi harama a wajen masallacin hulaifa. sai ya yi harama da aikin hajji an gane wannan ko ya harama da umra a wajen masallacin hulaifa. dama kamar yadda kowa ya sani mutanen madina suna harama ne ga aikin hajji a ina a hulaifa. an gane wannan ko na'am babu rukubin farasil uri babu hawa doki mara sirri kaga ai ba zai yi mutum ya hau doki mara sirri ba sai in ya kware wajen hawa doki domin idan mutum ya hau doki mara sirri in yayi tutsu zai iya jiwa mutum ciwo an gane wannan ai ana sanya sirri ne don a samu sauki wajen hawa na ainihin doki حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن ثابت An أنس رضي الله عنه نعم استقبلهم النبي صلى الله عليه an karɓo daga Anas ɗan Malik radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya fuskance su akan wani doki mara sirri ma alaihi sarjun fi unuqihi sayfun eh ma'ana farsin uryin shine doki wanda yake mai tsaraici daga sirri shine ma alaihi sarjun wanda babu sirdi a kan shi fi unqihi sai a wuyan wannan doki akwai ainihin takobi ko kuma wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai takobi yana shirin yaki an gane wannan ko kaga wannan yana nuna mana jarumta irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nace doki mara sirri babu wanda zai iya hawan shi har ya sarrafa shi daidai sai jarumi saboda idan ka haushi in kai wasa zai iya tuku da kai an yi tutsun nan kuma zai ji ciwo an gane wannan sirdin shi yake sauwaƙe wa mutum ya hau doki ko da doki ya yi wani motsi mutum ba zai ji ciwo ba ko mutum ba zai galabaita ba an fahimta ko to kenan ya halatta kenan a nan mutum ya hau doki mara sirdi ya halatta mutum ya hau doki mara sirdi amma da sharaɗin jarumi ne shi ƙwararre ne shi ya iya sarrafa doki in bai iya ba to baya kamata ya ringa hawa doki irin wannan an gane wannan ko saboda zai iya cutar da mutum na'am babul farasil qatu babun ainihin abinan doki doki wanda yake dan dukushi حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن الزري نعم حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه wato an karɓo daga Anas ɗan Malik radiyallahu an anna ahlul madinati fazi'u marratan lalle mutanen Madina sun firgita wata rana farakiban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam farasan li abi talha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya hawo wani doki na Abu Talha kana yaqdifu aw kana fihi qita wato dokin yana da nishadi doki ne mai zabura in an ce doki kana fihi qita shine doki wanda yake yana da nishadi yana zabura an gane ko doki mai kuruciya karanci daga shekara biyu zuwa irin shekara shida din nan da zaran ya wuce shekara shida to ba a kiran shi kaduf an gane ai to manzo Allah ya hau doki wanda yake mai nishadi mai zabura falamma raja qawl a lokacin da manzo Allah ya dawo sai ce wajadna farasakum hadha bahra yace mun samu dokin ki wannan wato teku ne dokin wannan mai tsiyayen gudu ne yadda ka san teku yana gudu an gane ko to haka wannan doki ke tsiyayen gudu ya kamanta wannan ya kamanta dokin da mai da teku a wajen tsiyayen gudu ku fahimci wannan ai na'am fa kana ba'da zalika la yujara to ya kasance bayan haka wannan doki ba a gasan gudu da shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dokin sai ya zamanto Allah ya azurta dokin da wani karama shi ne dokin ba a gasan gudu da shi an fahimci na yi na'am babu sabiki bainal khayl babu musabaka tsakanin dawaki dama malamai sun riga yi bayani cewa asalin musabaka ana yin shi ne da doki duk wani musabaka wanda ba doki ba wato an yi kiyasin shi ne akan doki a wajen wasu malamai saboda asali doki shine dabban da ake aiwatar da shi wajen jihadi fi sabilillah an gane wannan ko to saboda haka akan yi musabaka saboda a shajja mutane wajen aiwatar da doki a shajja su wajen koyon jarumta an gane ai wajen juriyan haduwa da makiya to shine aka bude babi musabaka tsakanin dawaki na'am حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga ibn umar Allah ya kara musu yadda ya ce ajaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ma dummira min alkhair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar annabi ya gudanar da abinda aka yi wa training daga cikin dawaki min alhaifa'i ila saniyati alwada min alhafiya daga wani waje ana kiran shi hafiya zuwa wani waje ana kiran shi saniyatul wada wato dokin dokin da aka yi wa training zai fara gudu daga hafiya kuma ana so ya kai saniyatul wada idan ya kai saniyatul wada to ya samu nasara kenan an gane ya tsere kenan a wajen musabaka din wa ajara ma lam yudammar min min saniyati ila masjid bani zurai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da dokin da ba a yi masa training ba daga saniyatul wada zuwa masallacin bani zurai manzo Allah ya gudanar da shi doki in yayi gudu daga saniyatul wada zuwa masallacin bani zuraib to ya samu nasara wato dawaki guda biyu wannan dokin an masa training wannan dokin ba a yi masa training ba idan za a yi musabaka ya halatta a hada su musabaka eh ya halatta a hada su musabaka ta wani bangaren akwai kuma bangaren da bai halatta a hada su ba idan ya zamanto za a bada ainihin tazara mai yawa ga ainihin dokin da aka yi wa training a ce misalin dokin da aka yi wa training ya yi gudu daga nan zuwa marabar jos shi kuma dokin da ba a yi wa training ba ya yi gudu daga nan zuwa kawo idan dokin da ba a yi wa training ba ya kai kawo kafin dokin da aka yi wa training ya kai marabar jos to sai mu ce wannan dokin da ba a yi wa training ba ya samu nasara a musabaka an gane wannan ko to wannan dokin da ba a yi wa training ba sai a bashi kyauta kamar kai ne wanda baka training na gudu sai a haɗa ka da soja a ce da kai da soja ku yi musabaka na gudu to ba adalci ba ne a sanya muku wato tazara iri ɗaya a ce da kai da ainihin soja ku yi gudu zuwa ga ainihin wacan jaji daga nan tudun wada ku kai jaji duk wanda ya kai jaji a cikin bushe ya ci amma adalci kai da baka yi training ba a'a irin wannan haramun ne irin wannan musabaka din amma musabaka wanda shi sojan da aka yi wa training za a ce ya kai jaji kai kuma a tsayar da kai a nan a nan cikin a nan ba daga cikin nan kawo ko kuma unguwan sarki a ce daga tunin wadan ka kai unguwan sarki to ka samu nasara an gane to shine abin da ya faru a nan wajen dokin da aka yi wa training ana ana an saba mai da yunwa an saba mai da wahala an gane wato jikin shi ya ture babu ainihin tsoka da yawa a jikin shi sai kashi kuma cikin shi ya shige amma shi dokin da ba ya wuce rai ba zaka ga yayi kiba nama a jikin shi yana gudu da kyar to saboda haka ba daidai bane a hada su musabaka tare an gane in har za a ba da tazara iri daya kun lura to shine yake magana nan wajen cewa wa ajra ma lam yudammar min saniya ila masjid bani zuraid ya gudanar da abin da ba a yi training ba daga saniya zuwa masallacin bani zuraid ya halatta masallacin Allah a sa sunan wani Allah ta'ala ya ce wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada fi buyutin azina Allah azina Allah an turfa fi buyutin azina Allah an turfa kaga shi masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada to ya halatta a ce masallacin malam bako a ce masallacin bani zurai a ce masallacin naba'u eh a ina muka ciro wannan mun ciro wannan anan ko masjid bani zurai masallacin bani zurai masjidu kuba masallacin kuba masallaci na Allah ne amma akwai mutanen da ke gudanar da shi babu laifi a sanya wa masallaci sunan limamin masallacin ko a sanya wa masallaci sunan wanda ya gina masallacin duk wannan ba laifi bane ba shirka bane domin farko farko lokacin da ake da'awan zakiya ana cajin muslim brothers sai su shigo masallaci su ce za su yi wa'azi ko su shigo masallaci su ce za su yi ta'alili in ka ce musu ba ku nemi izini ba za ku yi wasu sai ai ba ma neman izinin kowa Allah ya riga ya ba mu izini mu yi wa'azi wa annal masajid lillah ina fatan gane yan kwamiti su tattakura yana cikin wa'azi su damke shi su yi waje da shi sai ƙara dawowa cewa babu wani mutum da ya isa ya hana shi yin wa'azi a masallacin Allah Allah ya riga ya ba shi automatic izini ina fatan gane to kaga wannan ya nuna mana akwai jahilci a cikin da'awa yawwa wato in za ka zo masallaci kana so ka yi nasiha ya zama to wajibi ka nemi izinin limami wajibi ka nemi izinin yan kwamiti in sun baka izini ka yi wa'azi ka zo ka yi in ba su baka izini ba ka hakura domin ba kai ne kake kulawa da masallacin wajen sharan masallacin canza ainihin gulob din masallacin ɗaukar nauyin limamin masallacin yin fenti ga masallacin ba kai ke yi ba ka zo ka tarar da masallaci a gyare ka zo kawai kana shan fanka ka ce wai na Allah ne ai dama na Allah ne mana amma Allah ya damka shi a hannun wasu masu kulawa da shi shi yasa ba a yin da'awa a samu nasara in akwai jahilci in ana so a samu nasara a fahimci da'awa da kyau mutane ka tsaya ka fahimci abin da kake da'awa a kan da kyau tukuna in ba ka ba sai kai kuskure wai duk mutumin da ya ce masallacin malam bako masallacin sarkin musulmi ya yi shirka in gizo an ce wa annan da lillahi ne sai kuma ka ce masallaci na sarkin musulmi bello ai wannan shirka ne kaga mai karamin ilimi ba wuya ya ya sa addini ba a yin shi da shahirci dole sai ka yi karatu an gane in baka yi karatu ba sai kai ta kurakurai nan gaba ka zama to nan gaba kai kanka in an gaya ma abin da ka faɗa wallahi sai ka ji kunya a ce lokacin da kake zafin kai ka ce kaza dan Allah kurba mun asiri a da faɗa ina ba san gani to saboda haka wannan shine a na'am قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان وتو سفيان يا شيء بين الحفياء إلى ثانية الوداع خمسة أميال سكان الحفياء zuwa saniyar wada akwai mil biyar tsakanin hajiya zuwa sariyatul wada akwai mil nawa mil biyar aw sittatun ko mil shida shakar rawi wa bayna saniyata ila masjidi bani zuraik mil tsakanin saniya zuwa masallacin bani zuraik mil ɗaya ne shi wannan zai yi gudun mil ɗaya shi kuma wancan zai yi gudun mil biyar ko shida shi wanda aka yi wa training zai yi gudun mil biyar ko shida shi ne ya samu nasara wancan kuma in yi gudun mil ɗaya shi ne ya samu nasara don ka san bambanci tsakanin mai training da wanda ba shi training na'am babu idmaril khayli biki. babun wato a dan kwarar da doki saboda musabaka bi ma'ana ai doki training a yunwatar da shi an gane ko a wahalar da shi har ya saba da wahala ya saba da yunwa jikin shi ya takure an gane ko saboda musabaka an gane wannan ko shin mai iya hukuncin azabtar da dabba ka sa dabba cikin azaba ya halatta to wannan doki wanda kana mai training kana sa shi cikin wahala har ya zo ya saba da wahala sannan kuma ka saba mai kana karanta mai cin abinci har ya zama to wato tsokar jikin shi ya takure sai sai kasusuwa an gane ba shi da nauyi yana gudu yadda ka san iska an gane to a nan wajen ba ka cutar da shi ba to ya hukunci wannan cutarwa a musulunci eh inna Allah ka al-insan ala kulli shay idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu al-zibha wa yujid ahadukum shafaratahu wa liyurih zabihatahu ha eh? an ce Allah ya kyautata Allah ya rubuta kyautatawa ga abu da dukan komai to yanzu wanda kyautatawa aka yi wa dokin da aka mai training aka hana shi isasshen abinci cikin shi ya dan kware ba shi da tumbi dokan jikin shi ya takure ya zan ba shi da nauyi sosai an kyautata mai wani ya ce a'a to me aka mai an kyautata mai tunda ya zama to doki na jihadi an gane wannan ko ya zama doki mai daraja na jihadi wani kirta za a yi ma ya zama to kana daga cikin wato wa'anda suke aka sa ake sarrafa ka wajen aikin Allah yanzu an mishi training ne domin ya iya fuskanta wancan wancan mai kiban ba abin da zai iya yi ya ci abinci ya yi kiba ba zai iya zuwa jihadi ba sai dai a haushi kawai dan dan jin daɗi a dan yawo da shi cikin tunin wada a dawo an fahimci wannan saboda haka irin wannan wato yin wata da dabba domin a mai training na jihadi ba haramun bane kamar yadda dabban da ke aikin hajji da kuma raƙumin aikin hajji raƙumi da kuma dabban hadaya da ake yanka mai tozo ana yanka mai tozo ya rinka jini an gane shi ma wannan an yi ne saboda maslahatun rajiha ba haramun bane an fahimci wannan na'am حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنكر أودك عبد الله بن عمر الله يقرأ مبيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر لله منزو صلى الله عليه وسلم يا سنيا مسابقة tsakanin doki wanda ba ba dan kwanar da shi ba wanda ba a mai training ba وكان أمدها من الثانية إلى مسجد بني زري يا كسر شيء زنقنتا واتو inda ake so a cimma daga masallaci daga saniya ne zuwa ga masallacin bani zuraik wa anna abdullahi bin umar kana sabaqa biha ya kasance abdullahi bin umar yayi musabaka da wannan doki da ita qala abu abdullah amadun ai gaya ai wato amadan ai gaya kenan fa qala alaihim al-amad sai ainihin gaya wato tsawon rayuwa ya tsawaita a gare su babu gayati sabaki lil khayl mudammara babu gaya na ainihin doki gayan ainihin musabaka ga dokin da aka yi wa training in an yi wa doki training ina ne gayan da ya kamata a ce dokin ya cimma حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن كربو دك عبد الله بن عمر الله يقرأ مزي يداية سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت منذ صلى الله عليه وسلم يا هذا مسابقة tsakanin doki wanda aka yi wa training fa arsalaha min al-hafiya sai ya sake ta daga wani waje ana kiran shi hafiya wa kana amaduha saniyatul wada ya kasance zangon da ake so ya kai ana so ya kai can saniyatul wada fa qultu li Musa sai na ce wa Musa fa kam kana baina zalik nawa ne tazara mil nawa ne tsakanin ainihin hafiya zuwa saniyatul wada qala sittatu amyal aw sab'a yace mil shida ne ko mil bakwai an gane kaga nan ya ƙara mil daya mil shida ko mil bakwai shakar rawi wa sabaqa bainal khayl allati lam kuma ya hada musabaka tsakanin doki wanda ba a yi wa tirenin ba fa rusalaha min saniyatil wada sai ya sake ta daga saniyatul wada wa kana amaduha masjid bani zurai ya kasance tsawon inda ake so ya cimma gayanta shine masallacin bani zurai a qultu fa kam bayna zalik dace nawa ne tsakanin su tazara qala milun aw nahu yace tsakanin su akwai mil daya ko magamancin shi wannan mil ne shi wannan mil ɗaya wancan kuma mil biyar ko shida ko bakwai ma shakar rawi eh. a wa kana ibn umar mimman sabaqa fiha ya kasance ibn umar yana daga cikin wanda suka yi musabaka a ciki an gane ku na'am babu naqashin nabi sallallahu alaihi wa sallam eh kaga wannan hadisin ya nuna mana wato halaccin yin musabaka shi musabaka galiban malamai sun ce wato musabaka ba shi daga cikin wasanni ba wasannin banza ba ne yana daga cikin riyada wanda yake abin yabo mai sadarwa zuwa ga ainihin manufa wanda yake abin yabo musamman a wajen yaƙi da kuma amfana da shi a yayin bukata saka malamai sun ce shi musabaka mustahabi ne shi an gane yana yawo ne tsakanin mustahabbanci da halacci gwargwadon yadda ka yi amfani da shi dabba ɗin akwai inda yake zama mustahabi akwai inda yake zama halal imamul qurtubi yana cewa la khilafa fi jawazil musabaqa alal khayl babu sabani wajen halaccin yin musabaqa kan doki wa gairi ha da wani tamina dawa wa alal aqdam yace babu sabani wajen mustahabbancin ko kuma halaccin yin musabaqa akan diddigi wato wato da kai da wani wato ku yi musabaka na gudu a ga wanda zai wuce wani duk wannan gaba ɗaya ana koyan jarumta ne da juriya a wajen yaƙi an gane wannan ko a haka nan koyan harbi da kibiya da kuma aiwatar da yadda ake sarrafa makamai duk wannan yin yin musabaka akan irin wannan wato musabaka wajen koyan yadda ake harbi da bindiga da abin da ya kama da wannan ina san gani ya halatta kenan mu zo masallacin nan liman ya dauko bindiga ya zo ina koya ina koya muku yadda ake harbi kenan eh, ya halatta liman ya dauko bindiga kowani kowani mamu a rinka koya mai yadda ake sarrafa bindiga hal jaza me yasa bai halatta ba wani ya ce tajiri me yasa bai halatta ba na in dai da izinin gwamnati ya halarta kalas an gane in dai hukuma in aka je aka yi rijista da gwamnati hukuma ta yarda a ringa koyon yadda ake sarrafa ainihin makami jaza ya halarta amma ya zama to ba da izinin hukuma ba ne to zai zama to kenan kamar an zama 'yan ta'adda kenan ana so a koyi makami domin a yaƙi gwamnati ko domin a kifar da gwamnati haka za a yi tunani saboda haka in har irin wannan zai yiwu to ya to da izinin hukuma ne in hukuma ta bada lasisi sai a yi misali an gane wannan ko to saboda haka wannan ya halatta an fahimci wannan ko to saboda haka shi in za a yi musabaka ana ambatan wurin da za a fara yin musabakan sannan sai a ambaci ainihin kaya wurin da za a kai an gane malamai sun yi ijma'i akan wato halaccin musabaka bi gairi iwas wato da ni da kai mu yi gasa na gudu duk wanda ya wuce wani a gani a ga wanda zai wuce wani ko gasan hawa doki ko gasan a koyi harbi ni da kai ya halarta ya zama kai baka sa kuɗi ba ni ma ban sa kuɗi ba wannan kaulan wahid ya halarta shine bi gairi iwas jawazul musabaka bi gairi iwas amma imamu malik da imamu shafi Allah ya musu rahama sun takaita wannan alal khuffi wal hafir wal nafal kawai sun ce musabaka ya takaitu ne ga ainihin raƙumi wato kofatan raƙumi da kuma kofatan doki da kibiya baya halatta a yi musabaka da jaki baya halatta a yi da wani abu in ba raƙumi da doki da kibiya ba wato ma'ana koyan kawai koyan jihadi wa'annan abubuwa guda uku su ake amfani da su amma wasu malamai kuma sun kefance musabaka da doki kawai cewa zamanin manzo Allah duk musabakan da aka yi an yi shi ne da doki an gane amma babban tabi'i a da bin abi raba shi kuma a jaza fi kulli shay cewa musabaka ya halatta ga kowane irin abu za a iya musabaka da jaki za iya yi da doki za iya yi da komai za iya yi shi yana ganin ana iya yin musabaka har na Qur'ani ma ku fahimta a yi musabaka wanda ya fi iya karatun ƙur'ani a bashi kyauta misali ko kuma a yi musabaka ba ko kwamu duk ɓangarori guda biyu da ni da kai mu yi gasa wane ne ya fi iya kira'a a samu wani alkali ya duba wanda ya fi wanda ya karfin hadda wanda ya fi iya fitar da tajwidi wanda ya fi makharijin huruf to shi yana ganin musabaka ya halatta ga komai duk wani abu wanda za a aikata don a shajja aka kai shi na alkhairi za a iya yin musabaka a kan shi kun gane wannan ko shin ya halatta a yi musabaka kan ilimi misalin kamar hadisi in yi musabaka in jeho wani hadisi ina so waye haddace hadisin waye san isnadin hadisin da sauransu ya halatta imamul bukhari ya bude babi ko babu mutumin da ya yi tambaya da ya tabira yaktabira ma indahu min al mutumin da ya tambayi ɗalibai don ya jarabi abin da suke da shi na ilimi shine manzo Allah ya jefa tambayar nan cewa akwai wata itaciya itaciyar nan misalin ita tana misalin musulmi ne ganyenta baya faduwa kaza kaza kaza ya iya je wata tambaya sahabbai kowa aka tambaye shi bai gane ba sai bayan kowa ya kasa sai annabi ya bada amsa kaga annabi ya je wa amsa ya je wa tambaya dan ya jarabi abin da mutane ke da shi na ilimi kamar yanzu malami ana karatun hadisi sai ho tambaya a cikin hadisin ai shi ma nau'i ne na musabaka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ho wannan tambaya kowa ya kasa kuma a cikin su akwai Abubakar akwai Umar akwai manyan sahabbai bayan an tashi sai Abdullahi bin Umar radiyallahu an sai ce sai ce zai ke ce mahaifin zai ke ce Umar to wallahi wannan tambayar da aka yi na san amsan shi bai sa baka faɗa ba ke aika ka ba da amsa sai ce wallahi abin da yasa ban bada amsa ba ina jin kunya in bada amsa abin da Abubakar da Umar suna wajen ba su iya bada amsa ba ni karamin dalibi in bada amsa shi dalilin shi kenan shi yana ganin ya bada amsa ya kunya ya kunyatar da iyayen shi ko baban ya ji haushi me ya sanya dan bai faɗa ba kun gane wannan ko so da shi a da yana ganin ana iya yin musabaka akan komai akwai masu ganin ana iya yin musabaka akan komai banda alkur'ani saboda alkur'ani littafi ne wanda ya kamata a ce duk abin da ka yi kanshi ya zama akwai ikhlasi ya zama duk karatun gaba ɗaya ka yi ya zama kana yi ne don ka samu yardan Allah kar ka yarda wani abu na riya ya haɗa ka da qur'ani an ce gobe kiyama mutum wani zai zo makarantun qur'ani ya zo gaban Allah yana son Allah ya ba shi lada Allah ya tambaye shi karatun da kai dan me yace na yi karatu fi sabilillah Allah ke ƙarya kake yi ka yi karatu ne don a ce ma makaranci kuma an faɗa gobe kiyama sai a mishi azaba to da wannan hadisi wasu ke ganin ba a so a yi musabaka na qur'ani amma dai da yawa daga cikin malamai irin su shekul islam ibn taymiya shi yana da fahimtar ana iya yin musabaka na qur'ani don a shajja ɗalibai wajen haddace al-qur'ani an gane wannan ko na'am to shi ne ke cewa wato malamai sun yi ittifaki akan halaccin musabaka bi iwadin ya halitta ai musabaka a sa kuɗi bi ne an yakuna min gairi mutasabiqin mutasabiqin ya zama sanya kuɗin ba ta bangaren masu musabakan ba su masu musabaka kasta ko kwabo sai wani alhaji ya sanya kuɗi ya ce duk wanda ya tsere to zan bashi ainihin mota ko zan biya mai aikin haji an gane wannan ko ya zamanto ba tare da ainihin sanya wani musanya daga masu musabaka ba kaman kaman ainihin gwamna ko shugaban ƙasa ya sanya kuɗi ga tun mutumin da ya tsere an gane wani ko to shine shi kal imam haisu la, la yakunu lahu ma'ahum farsu ta inda shi imam din ba zai shigar da doki tsakaninsu ba amma kuma jumhur na malamai sun halarta ya kasance wato daga ɓangarori guda biyu bangarori guda biyu za su iya sanya kuɗi ni in sanya kuɗi shi ma ɗaya bangaren ya sanya kuɗi an gane wannan ko amma kuma suka ce wa kaza kana ma salis ya kasance akwai na uku a tsakaninsu akwai su sa kuɗi amma akwai na uku idan ɗaya daga cikinsu ya ci to kuɗin ba zai koma kanshi ba amma idan na ukun wanda bai sa kokobo ya ci ba shi za a ba kuɗin shi na ukun bai da kokobo zai shiga tsakaninsu an gani idan ya samu nasara za a bashi amma su sauran suka samu nasara su ba zai koma gare su ba saboda sun sa kuɗi wai in ya koma gare su ya zama caca an gane wani ko ana kiran wannan muhallin shi ne kowanne daga cikinsu ya fita yana musabaka duk wanda ya rinjaye a cikinsu wato ya karɓi wannan abin aka ce wannan caca ne sai suka yi ittifaki akan hana shi daga cikin malamai akwai wanda ya sharɗanta ga muhallin, Allah ya kunu la ya taƙaƙo sabaka fi a cewa ya zamanto ba shi da tabbas shi ma wannan na tsakiyan wato shi ma ba shi da tabbas cewa in ya shiga zai tsere shi ma kawai yana kila wa kala da kila ya samu nasara kila bai zai samu nasara ba amma in ya tabbatar da cewa ya fi su baya halarta akwai wanda ya kawo wannan sharadi an gane wannan ko amma almuhim malamai da dama kamar ibn qayyim al-jawziya ya ce kai tsaye ya halatta in dai kan doki ne doki ya halatta wato a cire wannan na tsakiyar kawai mutane biyu su yi musabaka shi na doki kawai hasa, mutane biyu su yi musabaka kuma su sanya kuɗi duk wanda ya ce ya ɗauka an yi rangwame a gare shi an gane saboda shajja a mutane akan jihadi wannan yana daga cikin matsalan da ibn qayyim ya fuskanci matsala da malamai sosai har suka kai gulma aka daure shi an gane yace babu wani dalilin da ya hana yin haka in dai abin da ya shafi doki shi doki dama ana so ne a shajja mutane domin su samu karfin yin jihadi an gane wannan to in aka yi hakan to za a shajja kan wannan misali saboda haka wannan babu matsala a cikin shi an gane wannan ko kuma a ciki ibn hajar wato ya ya ya ya cewa fihi jawazu izafatul masjid ila qaumin maksusin a cikin shi akwai halaccin wato a jingina masallaci zuwa ga wasu mutane shi ma bukhari ya bude tarjama a cikin wannan kitabun sala yace wa fi jawazu mu'amalatil bahayim inda al-haja bima yakunu ta'ziban laha a ciki akwai halaccin mu'amala da dabba in bukata ya taso da abin da zai zama to kamar azaba ne ga dabban shine wannan training din fi gairil haja kal ija'a wal ijra wato haka nan ba tare da bukata ba kaman a yunwatar da dabba ko a ta sa shi gudu dabban ya saba da yunwa din nan wannan ya halatta saboda maslaha an gane kuma a cikin wannan hadisi akwai tanzilul khalqi manazilahu halittu kowa a tsaye da shi matsayin da Allah ya tsaye da shi kowa a bashi matsayin shi an gane shugaba a tsaye da shi a matsayin shugaba talaka a tsaye da shi a matsayin talaka a ina yi wannan baɗin doki wanda aka yi wata tireni zai yi gudu ina zai yi gudu mil biyar ko shida wanda ba yi wa tireni ba fa kaga kowanne an an tsaye da shi matsayin shi baya halatta ka ɗauki ka ce wanda ba yi wa tireni ba ka tura shi mil biyar an gane shi wannan kuma ka ce mil ɗaya kowanne a saukar da shi a matsayinsa idan shugaban ƙasa ya zo walima gama gari ya zo walima kowa a tsaye da shi a matsayin shi shugaban ƙasa akwai kujerar da za a ajiye mai na musamman da wurin da aka tanadar mai da irin kyautar da za a bashi wanda kai ba za a baka ba an yi zalunci saboda me saboda kowa a tsaye da shi a matsayin da Allah ya tsaye da shi na'am ah, babu kocin nabi sallallahu alaihi wa sallam babun taguwan annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ibn umar abdullahi bin umar yana cewa ardafa annabi sallallahu alaihi wa sallam usama ta ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya goya ya goya usama akan raƙuminsa mai suna kaswa ya halatta ina da dabban sa mai suna ya halatta manzo Allah yana da raƙuma kala-kala kuma kowanne da sunan shi yana da jaki shi ma da sunan shi ya halatta ba laifi ba ne ka samu ainihin dabba suna ya halatta in goya wani mutum akan dabba ba a takura ma dabban ba eh in goya mutum akan raƙumi in goya mutum akan jaki ya halatta ya halatta ko babu takurawa wanda ya fi kowa tausayi ya goya shine manzo sallallahu alaihi wa sallam ya halatta wato in goya mutum a mashin a yi 3 in 1 a mashin ya halatta ko bai halatta ba in akwai maslaha idan 3 in 1 din zai kawo hadari kada yi ko ya zama to in an yi 3 in 1 din direban ba zai samu daman tuki cikin kwanciyar hankali ba za a iya samun matsala to 3 in 1 ya zama matsala ko kuma idan gwamnati ta kawo doka cewa kada a kuskura a yi 3 in 1 to kada ka ce ai ba dokan Allah bane an gani gwamnati tana iya ɗaukar mataki akan abin da yake halal abin da ba yabo ba fallas abinda Allah bai yanke Allah ya bashi halal wanda ta sanya doka a gare shi ta ce kada wanda ya kuskura ya hau mashin tare da wani in an kawo mutum ya hau tare da wani za a daure shi wannan ya halatta an gano wannan ko abu ne wanda yake ba haramun bane halal ne sai hukuma ta sanya wani doka na hanawa domin wani maslaha nata wannan ba laifi bane misali an fahimci wannan saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam shi nan ya ko annabi ya goya yawa annabi ya goya usama kan kasuwa وقال المسور قال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى wato miswar ya ce manzo Allah sallallahu ya ce ita kasuwa ba wai ta gaji bane ma khala'at gani wato wata rana kasuwa tana cikin tafiya lokacin da ake sulhu na hudaybiya an gani manzo Allah ya hau kan kasuwa yana so ta yi tafiya sai ta ki tafiya akai akai ta tafiya ta ki tafiya to shine annabi ya ce ita kasuwa din nan kin tafiyanta ba wai saboda gajiyawa bane ta ki tafiya ne saboda habasa ha habisul fil wannan wanda ya tsara giwa ya hana giwa ya je ya rusa ka'aba shine wanda ya tsara wannan kasuwa din ya hana ta tafiya yanzu an gane wannan kaga wannan kenan ashe kenan kaga kasuwa a nan wajen ba wai ta gajiya bane ba wai ta kangare wa annabi bane ba ta kangare bane da gangan ta ki tafiya a'a wanda Allah shi ya tsare ta hana ta tafiya a lokacin saboda wani maslaha eh حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن همي نعم قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول na ji Anas dan Malik radiyallahu anhu yana cewa kana qatun nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu laha al-adba ya kasance taguwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiranta al-adba kaga akwai wata taguwa ko mai suna al-adba bayan al-qaswa duk da wasu malamai suna ganin da adba din da qaswa din rakumi ne guda daya an gane wannan ko na'am حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هميد عن أنس رضي الله عنه قال نعم أنك قولك أنس بن مالك الله يقرأ بك يدايتي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء يا تسل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ينادى وتتابوة أنا كرنت الأضباء لا تسبق ما أثيري متى إن أنا قدو لإتدو ياك يوتيتا إتوانا الأضباء آه قال هميد sai Humayr ya ce aula Kadu tusba ko da wuya ka iya wuce ta yana da wuya ka iya wuce wannan taguwa din فجاء أعرابي ala قعود فسبقها sai wani ba kauye ya zo a kan ƙa'ud ya zo a kan ainihin raƙumi shi ne na yi bayani da na ce ƙa'ud shi wani raƙumi shi ne raƙumin da da ake hawa raƙumin da ya kai matsayin a haushi ƙarancin wannan ya zama shekara biyu har ya shiga shekara shidda karanci shekara biyu in bai kai shekara biyu ba ba a kiran shi ka'ud idan ya kai shekara shida kuma ana kiran shi jamal an gane ka'ud bai kai shekara daga shekara biyu zuwa shida yana shiga shida ya tashi daga ka'ud ya zambi ya zama jamal kuma sannan ba a kiran mace da suna ka'uda a ce mace daga shekara biyu zuwa shida a ce mata ka'uda ba a cewa haka an gane wannan kalma na ka'ud ana amfani da shi ne kawai ga namiji an gane wannan ko ita mace daga shekara biyu ta shiga na zuwa shida ana kiranta kalus kalus an gane wannan ko to wannan shine na'am fa shaqqa zalika ala almuslimina hatta arafa to sai wani ba ba bakawai yazo akan wata ƴan raƙumansa sai ya tsere ma ainihin mai ya tsere ma raƙuman annabi adba bakawai ba yana zuwa kawai sai tsere maraƙumin da ba a tsere mishi fa zalika alal musulmi. sai wannan ya bata wa musulmi rai ya takura wa musulmi ba ji daɗi ba ya za a yi a samu wani bakauye ya zo kawai ya wuce annabi ya wuce raƙumin annabi sai ransu ya baci su musulmi hatta arafa ya eh, har ya zama to annabi ya gane wannan a fuska ka duba irin san da sahabbai suke wa manzo Allah hatta ma dabban da yake hawa ba sa son a wuce shi shi idan ka wuce dabba annabi kayi laifi ne to su abin ya bata musu rai yaya za a yi a samu wani mutum ya zo ya wuce ainihin dabban da annabi ke hawa sai sahabbai suka ji kawai ga hankalin ya tashi ran ya baci har manzo Allah ya gane fa sahabbai hankalin ya tashi da ya gane wannan fadalan ya ce ala Allah yace ku sani haƙƙi ne ga Allah Allah yayi alƙawari Allah yartafi shay'un min ad-dunya illa wada'a cewa wani abu na duniya ba zai yi sama ba sai Allah ya sauke shi duk wani abu a duniyar nan in yayi sama sai Allah ya sauke shi an gane babu wani abu wanda zai zo yayi sama ya ta shahara ba za a ba za a manta da shi nan gaba ba yanzu wanda suka yi mulki a Najeriya yanzu ina suke eh ina Obasanjo ina goodluck jonathan ina baban gida ina suke yanzu yanzu wa yake kan mulki buhari shi ne sama to nan gaba kuma shi ma zai koma kasa an gane duk wani abu wanda allah ya daga na duniya sai allah ya kasa da shi an gane sai dai kawai mu ya kajinar lokaci inda kasa an yi ruwa an sai da ce tsohon shugaban kasa shike ya zama tarihi an gane tsohon shugaban kasa amma a yanzu shine shugaban kasa wanda yake ji da kan cewa shine mulki ke hannunsa don nan gaba kuma mulkin baya hannun sai ya ce tsohon shugaban kasa ya ba da shawara ga shugaban kasa mai ci in shugaban kasa mai ci ya gada ma ya amsa in ya gada ma ya ce na ji ya kyale shi in ya matsa mai ma ya daure shi ba shi ba an gane ashe idan mutum ya fahimci wannan kawai ya kwantar da hankalin shi duk wani abin da kaga yayi sama samun lokaci nan gaba zai yi ƙasa za ka neme shi rasa. an gani in ya kasance taguwa manzan Allah da yana sama yanzu kuma ya zo ƙasa waye ba zai ƙasa ba amu an gani idan ka ga bid'a ta yi sama tana ta yi wa sunna barazana ahalu sunna su ci gaba da da'awa nan gaba za a nemi bid'a harasa sai ka ga sunna kuma ta zo ta yi sama akan bid'a din to haka rayuwa take wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas to daga haƙƙun Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa za'u to malamai sun yi sabani wai shin wato wannan wannan adba din shine kasuwa ko kasuwa daban adba daban shine wasu daga cikin malamai suka ce wato raƙumin annabi din nan dai guda ɗaya sunan shi adba sunan shi kasuwa sunan shi jada'a Kamar wasu malamai sun ce abin da ya kullun jaye wa'annan raƙuma ne guda uku daban-daban wanda annabi ya mallaka an gane wani ku? na'am طوله Musa عن حماد an ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى يا طول يا طول شيء يا يا يا طويت حديثا اشير akwai tsawaitawa daga Hammad daga Sabit daga Anas daga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am an ce lokaci ya yi gobe eh, na? gobe insha Allah gobe Allah ya kai mu ana tunatar da yan uwa a gobe za a yi gidauniya na tafsir saboda ka yan uwa da Allah a tanaji kuɗaɗe masu yawa domin lokaci ya riga ya yi nisa yanzu kusan mun cinye wajen wata biyar wanda daga cikin lokacin da ya kamata a ce mun abin nan mun cinye lokaci mai tsawo ga goben Allah ya kai mu shine gidauniya na tafsirin za a nemi taimako gobe insha Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa yanzu ma ga yan uwa suna dan zagayawa saboda taimakon da aka saba nema na yau da kullum a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusallu lakum Ya ke mace na jihadi ne wato shi dabban da dabban da ba wai an mai tirani ba sai kana hana shi abinci ya ka takura mai ne shi wannan rashin cin abinci shi ne ainihin daidai ne shi na amma shi kare kamar irin police dog ne wanda ake ba abinci ana mai kuma za ka shi gashi na kato kuma gashi na kuma yana ko shi kare irin mun bai ne maka ba abin da zai iya yi ma nake gani irin mun karen na ba su da wani tasiri amma irin gwabjejin karen nan kai ma kanka ga ganshi zaka firgita shine irin karen da ake sawa na farauta ko karen da ake sawa dan gadin gona ko waye amma baya dai halarta a sa kare a gida ko ka san da wannan cewa haramun ne barin kare a gida mala'iku rahama ba sa shiga wannan gidan eh a cikin wannan hadisin ya halatta mutum ɗaya ya mallaki abin hawa da yawa eh yana da motoci kamar guda uku a gida ya halatta wannan za a sashi daga cikin masu zudu alhaji wani a gidan shi ya yi fakin motoci guda uku akwai mota wanda yake shiga akwai motar da masan shi ke shiga akwai motar ɗiban yara zuwa makaranta duk shi kaɗai duk a gida ɗaya ya halatta a ina ka yi sun wannan manzo Allah yana yana da manzo Allah yana da dawaki yana da raƙumma yana da jakai yana da jakuna shi kadai gaba daya kaga wannan ya nuna mallakan su iya zama to kowanne da amfanin shi ba wannan baya kore In iya zama wato mutum yana buƙatar duk wa'annan din saboda dalili ina buƙatar mota saboda in ina buƙatar mota a kai yara makaranta ina buƙatar mota a ringa jigilan mata za su je unguwa da sauransu wannan ba a sa shi daga cikin rashin zuhudu a ce ya mallaki motoci guda uku ba shi da tausayi kaza kaza kaza sai da irin motocin da mutum ya ajiye su ba abin da zai yi da su kaga wannan me ko ka sai irin wannan motoci to kai amfani da wannan dukiya ka duba bukatun mutane ka biya musu bukata Allahu a'lam wa alaikum salam ai wannan babu laifi inda ya takura wa shi ne saboda wani wani yakan takura wa kanshi don gudun duniya yana yana da ikon zai yi ki saboda yana so ya tarbiyyar da kanshi wannan ba laifi ba eh shi alhaji wani fa yana da iko ba ya sayi mota amma ya ki mota kawai mashin yake hawa yana da wadata shi kawai ya ganin damar shi ne wannan ba matsala na'am babban abin da ake so ikhlasi kasan kuma masu masu musabakan nan galiban suna yin shi ne wasu suna yi ne don abin za su samu wani baya neman wani ilimi sai wannan ilimin kuma dalilin shi yana so a yi musabaka a bashi kujerar aikin hajji ko a bashi wani fili ko a bashi mota shi yasa yana da wuya ka gashi a majalisin ilimi shi kawai qur'ani yake wa hidima in ya haddace qur'ani ya zama shehi shikenan daga wajen musabaka sai wajen musabaka an gane wannan to wannan shine abun gudu mutum ya gama karatun qur'ani ya zama to ga baki dai gobe kiyama ya gamu da Allah ba dan Allah ne yayi ba kaga wannan karatu garawa ba yi shi ba karatu wanda zai zama to ma musiba gobe kiyama hmm? saka in mutum zai yi karatun qur'ani ya tabbatar da yana kokarin tsarkake niyya dan babu da bamu da littafin da muke alfahari da shi kamar qur'ani to in ya zama to kuma riya ya shiga cikin karatun qur'ani mai rage al'amuran sun lalace na da gudun wani kuma yana magana kuma ya wa alaikum salam an gaji kuma kasa na hadisin a ba ce wanda aka ware ba annabi ya ce sharru ta'am ta'amul walima yud'a ilaiha al-aghniya wa yusrafu wa yusrafu al-fuqara an gani mafi sharrin walima mafi sharrin abinci shine abincin walima wanda an gayyaci manya manyan mutane aka bar talakawa waliman kawai babu wani talaka da aka gayyata shine mafi sharrin walima amma an gayyato kowa da kowa da talaka da masu kuɗi amma an ware wani waje na musamman na manya an yi laifi in ka zuwa cewa wannan wannan wajen manya ne kuma ga wajen kucin ba laifi ba ne wannan an gane kai ma kanka in ka ga wani waje ka san ya fi karfin ka ka koma kawai daidai inda ka ci daidai wajen ka kawo misali shine ma'ana a saukar da kowane mutum matsayin da Allah ya yi shi yawa manyan mutane ga wajensu Ka za ga wani lokaci malamai na islamiyya sun gayyato manyan mutane kai kan kan ka zauna kujerar sai ka ka sha kujerar nan wani kujerar manya ne sai wani ya ta jin haushi to gaskiya ka gaya ma tun da kai ba ba manya ba zaka ka bari manya zo zauna wajen na wani bai da fahimta sai ce duk ba Allah ne ya harce mu ba Allah ne ya halice ku amma daban-daban kuke wancan shugaban kasa kai kuma wancan shugaban kasa kai kuma ba shugaban kasa bane wancan sarkin musulmi kai ba sarkin musulmi bane kaga shi bambanci a fili yake an gane wannan ko mutane duk ɗaya ne amma wasu sun fi wasu kuma duk da haka a wajen halitta duk ɗaya ne amma a wajen matsayi wani ya fi wani shi ne insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk